ha la tahkumu ala ahadin bi shay hatta tanzuru man Aƙidar akidar ahlus sunna kadai ce tabbas domin samun sa'ada duniya da lahira cikin littafin aka wallafa masu ɗauke da bayanin akidar ahlus sunna ko littafi a sharhuwar ibana na abu abdullah ibn batta rahimahullah yana cikin kawo nasosa da asar daga magabata da suke kira zuwa ga riko da sunna da kuma tsoratarwa akan yin bid'a yau sai ce Suleiman bin Dawud annabin Allah dan annabin Allah ya ce la tahkumu ala la tahkumu ala ahadin hatta tanzuru ila hatta tanzuru man yukhadin kada ku hukunci kan kowa sai kun san wane ne abokinsa kada ka zo ka ce mani malam wani ahalu sunna ne malam wani yana kan manhajin da'awar salafiyya sai bayan ka riga ka lura ka kuma yi nazari ka kalli abokanan shi to sannan za ka iya hukunci a kan shi amma kawai don jin wa'azi ko don ganin shiga shi ko don halartar tarukan shi na wa'azi wannan kadai baya isa sai idan ka san suwa ne ne abokan shi da sanin abokan mutum ake sanin shi don haka kada ku yi gaggawar yin hukunci akan wani mutum kowaye hatta tanzuru man hadin har sai kun yi dubi zuwa ga abokan shi in mutanen kirki ne shi mutumin kirki ne in su alu sunna ne shi ahlus suna ne in yan bid'a ne shi dan bidi'a ne da haka dole ki ke so yaudare mu to ba zai iya yaudaran mu ba don koda kayi nasara ka ɓaɓɓoye abubuwa an kasa gane kai waye to da wahala ka iya ɓoye abokantaka da wahala ka iya ɓoye tare sai an gano wane ne kake tare da shi wane ne abokinka wane ne abokin shigarka da fitarka wane ne abokin shawararka wane ne kake yawaita kai wa ziyara shi ma yake yawaita kai maka ziyara lallai sai wannan ta bayyana to da wannan ko al'amarinka kai kuma zai bayyana za mu gano kai wane ne mun yi zo tsokaci kan wannan matsala a kwanakin baya ga ta kuma suna sake maimaituwa wa auha Allahu ila Musa ya Musa kun yaqzanan wartad li nafsika ikhwanan wa kullu khidmin la yuwatik ala masarrati fahzarhu fa innahu laka adu wa ana minhu bari kuma an ce Allah mai girma ɗaukaka ya yi wahayi zuwa ga annabi Musa kalimullahi ya ce masa ya kai Musa kun ya nan yi ƙoƙari ka zama a falke ko yaushe wartad li nafsika ikhwana kuma zaɓar ma kanka yan uwa yadda kake zabawa kanka rigar sawa to zaba ma kanka abokai yan uwa wanda zaka zama kana tare da su wa kullu hidinin la yuwatika ala masarrati duk wani abokin da baya ƙarfafa ka yin abin da zai faranta mana rai Fa hadarhu to ka kiyaye shi fa innahu laka adu domin makiyinka ne wa ana minhu bari ni kuma ba ni ba shi domin gobe kiyama da abokin da bai taimakonka wajen yi wa Allah da'a za ku baranta kai da shi al'akhila'u yauma ma'idin ba'aduhum ne ba'adun adu to wannan ita ce ka'ida duk wata soyayya duk wata tare duk wata ƙauna duk wata abokantaka wadda ba don Allah aka ƙulla ta ba za ta juye ta zama gaba ta rikide ta zama ƙiyayya gobe ƙiyama sai masu ƙawa. wanda suka yi soyayya dan Allah suka haɗu dan Allah suka rabu dan Allah kamar mutane nan da manzo Allah ya ce mutane bakwai Allah zai sa cikin inuwarsa ran da ba wata inuwa sai inuwarsa cikin su sai ya ce da mutane guda biyu da suka haɗu dan Allah suka kuma rabu dan Allah to duk soyayya da aka yi ba dan Allah ba ba ta amfani kisa ibn abbas radiyallahu anhu ya ce mafi yawan ko soyayyar mutane a yau ba don allah suke yinta ba kuma tambayi kanka ku tambayi kanku saboda allah waɗanda kake so da waɗanda kake ki a yau su waye ko menene dalilin soyayyar ka? menene kuma dalilin ƙiyayyarka za a ga cewa mafi yawan mu ba don Allah muke soyayya ba mafi yawan mu ba don Allah muke ƙiyayya ba to duk ko soyayya da ƙiyayya wadda aka gina a kan wannan ba ta amfanin ma'abutanta duniya da lahira ko da ta yi wani amfani a duniya amfani ne na ɗan lokaci wanda za ta zo ta yanke, alkiyama kuma za ta yi amfani ba ta ka kalli kanka ka tambayi kanka ka binciki kanka dawa dawa kake so ko menene sanadiyar soyayyar dawa dawa kake ki ko menene dalilin kiyayyar don zai iya yiwuwa baka sani ba kana kiyaya da waliyin Allah mutumin da Allah na son shi yana kaunar shi amma kai kana gaba da shi babu dalili ba wani hujja ko dai bai maka ba ko wani dalili wanda bai taka wanda bai taka karya karya ba babu dai nassi son zuciya ne kawai tsabasa to don haka sani kai dan uwa duk mutumin da baya karfafa ka baya ka akan abin da Allah yake so to ka kiyaye shi domin makiyinka ne kuma shi Allah ya barranta daga gare shi daga ‘yan uwa ƙalubalanku ƙalubalanmu kowa ya dubi suwaye masoyansa suwaye abokansa sannan suna ƙarfafa shi wajen bauta ma Allah da yin abin da Allah ke so koko aka san haka suke duk wayannan asar cewa annabi suleimani ya ce annabi musa a masa wahayi wayannan zantuka ne wayanda ba a iya sanin su sai ta hanyar wanda ake yi wa wahayi shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yana iya yiwuwa an samu wani isnadi da zai iya tabbatar da hakan ko akasinsa وقال ابن المبارك من خفيت علينا بدعته لم تغفو علينا مسالفته ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله shi kuma cewa ya yi man khafiyata alaina bid'atu duk wanda bid'arsa ta boyu gare mu muka kasa gane wai wane ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane wane muna tare da shi ko mu tare da shi wane ya da'awarsa tana kan manhajin salaf ko ta sabawa manhajin salaf muka ɗauko kasusuwan shi lakcocin shi rubuce-rubucen shi ma kasa gane komi duk inda muka bincika don mu kamo mu gano dan bidi'a ne dan gwagwarmaya ne dan tabligi ne dan ɗariƙa ne dan waye mun kasa ganowa saboda tsabar dubara ta yi da ƙwarewa shi wajen mugunta da iya makirci na ɓoye ma jama'a haƙiƙanin shi yanzu ka duba ko cikin shi yanku? akwai zakarar su gane wai shi wani wa ina yake ne malamanku na garinku akwai da har yanzu kai baka baka yi masu maki mace da Allah ba shi maki wa'azin shi hudubobin shi tafsirin shi masu maki cika ka rasa yadda za ka yi faɗa mana matsayin shi wane ne shi "Kika kasa ta akwai irin waɗannan mutane suna nan maradu alan nifaki ƙwarai sun ƙware a wajen alamuhun la hannu na alamuhun har zamanin manzo fa akwai irinsu. su ce akwai su suna nan sun goge sun ƙware wajen munafurci kai manzo Allah baka san su ba amma mu mun san su inji Allah kaga in an samu irin wayannan mutane a zamanin manzon Allah a yi sallah da su a jihadi da su a tare da su a yi da su a komai da su amma an kasa gane ya suke kuma na ƙoran ba ba mutanen kirki bane, ba tare da manzan Allah suke ba amma su da gogewarsu tasa an kasa gane alƙiblarsu an kasa gane manufofinsu to amma Allah da hikima ta yi Allah da baiwa ta yi bai bar al'amura haka a dunkule a rurrufe a yi rayuwar a haka a kasa gane komi a mutu sai an tashi a ya tonu Allah bai yadda ba ma kanan lahu liyadhara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza alkhabitha min at bai taba yiwa ga Allah ya bar mutane a hakan kawai duk mai dubara ya dubara duk mai wayo ya ya sa riga irin taku ya yi magana irin taku ya yi aiki irin naku ya yi wa'azi irin naku ya yi irin taku ya yi tafsiri irin naku ya faɗi komai irin naku amma an kasa gane shi an kasa gane yadda yake to Allah ba zai bar al'amari ya ɗore a haka ba har sai ya bambanta alhabis min at-tayyib sai ya bambanta mummuna ya ware shi ya tankaɗe ya rarraye an gano wannan mummuna ne ga wannan ga kyakkyawan kawai to ka'ida ce haka Allah ke yi qul ya yastawi al-khabitha ya la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kasratu khabith ga ya musu kyakkyawa da mummuna ba su daidai malami da jahili ba daidai suke ba musulmi da kafiri ba daidai suke ba mai da'a da mai sabo ba daidai suke ba malamin ahalus sunna dan bidi'a ba daidai suke ba to haka al'amarin yake Allah ba zai taba bari duk wani mai wayau mai dubara ya ci gaba da yaudarar mutane ta hanyar dubara ta hanyar wayau a kasa gane inda ya dosa Allah ba zai bar haka ba komi aka dade sai Allah ya bayyana da shi to shine ibn mubarak rahimahullahu ta'ala yake cewa anan man khasiyat alaina bid'atu duk wanda bid'arsa ta boye gare mu lam takhaf lam takhafa alaina asalifato to saban shi ba zai boye gare mu ba dole sai mun gane wa ya saba da shi wa yake tare da shi wa yake abuta tare da shi wa muke ganin su tare wa ne na abokin fitarsa da shigarsa to yi sai ya bayyana da ka yau da gobe cega ga sai ga ai na ga malam wani gida ne malam wani ma na ga suna tafiya tare malam wani na ga sun yi wa'azi tare na ga wayan malam wani cikin waya tai na maji suna waya suna magana na ji suna kaza suna kaza to yau da gobe sai a tsintse duk abokan nashi a fitar da su a bili sai a tattara su ta ce ta wani ba mutumin kirki ba ai wannan dan bid'a ne to me hada su to wannan fa ai dan dariqa ne me hada su wannan dan shi'a ne me me gama su wannan ma dan kaza ne to da ka ga yanzu ya bayyana ta ba cikin mu yake ba ba cikin ku yake ba ku mutanen kirki ahlus sunna dan bid'a ne domin da mutumin kirki ne da ya tare da mutanen kirki da ya abokanci mutanen kirki ya zauna da su ya yi abuta da su ya yi da'awa tare da su ya shawarce su sun zama abokan shawara ta abokan shiga shi abokan shi fitar shi to da duk wayan da mutum zai yi ta ba zai ɓoye mana zai iya boye mana sa makasa gane inda yake makasa gane inda ya dosa amma abokantaka da sabo da tare su ba su koyuwa sai ka gane kowane ne shi kuma binciki malaman garinku binciki ɗaliban garinku kowa guda guda ka gani wane na abokin shi wane na abokin taron shi wane abokin shawarar shi abokin fice shi da shiga shi zai ɓoyu don zai mutum ya wayi gari bai da aboki bai tare da kowa ai ba zai yi ba in nan cikin gari baka da su waje kana da su wajen jiha ko wajen garin gusau duk wani abin zai kasance haka sannan hanyoyi ne na sadarwa su hake sadar da zumunci da su abokanka da sadar da zumunci su waye abokanka nawa ne a facebook ina hake shiga na hake fita maka wayarka kawo kawo kawo sai baka mai ke cikinta sautin malami nawa ke ciki sautin malami nawa ke ciki duk nan za ta bayyana kai wane ne haka abokan hulɗa abokan tare na kudda kud ba yi wanda za a haɗe yanzu a watsi a rabu ba kamar yanzu na cikin kuwa ko ne yanzu na ganshi wadda kuma shi kenan ɗan kare gobe ko jibi maka sake dawa ba za a dawo da shi ba ba irin wannan taron ba taron da za a san ka da shi a san shi da kai irin wannan taron to duk wanda ya ɓoye mana bid'arsa ba zai ɓoye mana irin wannan tare ba Allah sa kun gane waƙila innahu kana limajusin din wa kitab fa waqa'a malikun minhum ala ukhti wa qad kana hawiyaha fa khafa ra'iyata fa qala inna alladhi sana'tu halal thumma qatalahum ala dhalik فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاه الأخوات والأمهات وبطلت شريعتهم mul'ula. wannan kuma mala ya sake dawa kan gaɓoɓi biyu da muka yi magana a kan su makon da ya gabata shine biyayya ga shugabanni azzalumai tana sa talakawa su lalace ko da suna kan gaskiya haka rinjayen shugabanni rinjayen ƙarfi na soja da makamai idan suka yi amfani da shi kan talakawa suka ce nasara kansu to suna iya barkace al'amurra suna lalata tsari har abinda ba addini ba a dawo ana kallon shi a matsayin addini da shi ne malaka cewa anan kila wakila innahu kana lil majus dinu. an ce majusawa can da suna da addini wa kitab suna da malittafi kenan majusa da muke ji wanda muke kiransu maguzawa a yau ba wai haka kawai suka tashi kan maguzanci ba suna bautar rana ko ba su bautar kowa ba su da kowane irin addini ba wai haka suka tashi ba don Allah bai barin al'umma ta zama haka Allah na da jinƙai Allah yana da tausayi ba zai bari a ce wata al'umma ta rayu kara a zube ba ta mutu a haka mu sanin wani addini bai taɓa yiwuwa daga ba don kan wasa Allah ya halice mu ba kamar yadda Allah ce afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un kuna tsammanin mun halice ku ne kawai don wasa ai Allah bai aikin banza ya zai yi Allah ya halitta mai daraja irin wannan ta ɗan adam ya halicci mutum mai kima mai kadari wanda Allah ya mutunta ya girmama ya bambanta shi da dabbobi kuma Allah ya bashi yana rayuwa irin ta dabbobi ai ba zai yi ba ta maguza da kuwa ana cewa maguza maguzawa ba wai tun farko haka suka tashi akan maguzanci ba ba addini ba saƙo saukakke daga wajen Allah ba littafi ba manzo a'a maguza da kuke ji Allah ya taba aiko masa da manzo suna da addini sananne addinin tauhidi addinin kaɗai Allah da bauta suna da kuma littafi da Allah ya saukar ta hanyar manzo fawaka malikun minhum ala ukhti to abin da ya bata addinin maguzanci miyagun shugabanni ne da an samu wani sarki a cikin maguzawa a cikin majusawa wanda ya auka ma uwarsa waƙada kana ha dama ya sa ta garai sai je auka mata ya yi alfasha da ita fa khafa ra'iyatahu to sai ji tsoron talakawan shi ya yi abin faɗa ya yi abin faɗe sai ji tsoron borin talakawa boran talakawa kasu masa bore saboda wannan abin faɗa da ya yi wannan mummuna abin faɗi da ya yi sai ji tsoron kada ya sa a masa bore faƙal sai ya ce masu innan lalye sana'atu hu halal sai ce jama'a wani abu fa da ya yi sai ce wai halal ne da ya ga jama'a jama'a talakawa sun ƙi yadda sun ƙi aminta sun makatalahun sai kawai ya yaƙe su ya yi amfani da ƙarfin soja ya yaƙe su ala zalika akan wannan inkari da suka yi mashi fa zahara alaihim sai ya ci nasara a kansu hatta baqiya fil majus nikahul akhwat wal ummahat har abin yazo reshe ya juye da mujiya sai mujusa suka koma suna auren yan uwansu mata mutai auriya ta ko kauna ta kuma zai auri uwa ta mahaifiyar an nuna masu ƙarfi an juya musu an juya musu da addini suka aminta suka cigaba da wannan wa batalat shari'atuhum ula ce shari'a su ta farko ta lalace sai suka koma majusawa suna zaune ba addini ba wai an halicce su an samar da su an basu suna rayuwa ba addinin ba canza addinin aka yi a lokaci ɗaya kuma wannan yana nuna mana duk lokacin da ɓanna ta bayyana a cikin addini ba a shiru a kanta ba a sa mata ido za a yi ƙoƙari a yi magana a kanta a kau da ita don kada a kwana a tashi a manta da cewa wannan abun ba daidai ba ne a dawo a ɗauke shi matsayin daidai to wannan yasa Allah ya ɗora malamai nauyi na su yi bayani su faɗi abin da Allah ya shar'anta su kwaɗaita da mutane yin shi su faɗi abin da Allah ya hana tsorata da mutane yin shi domin gudun kada a waye gari a mance da addinin da Allah ya saukar wa qala al-hasan la yazalu hadha ad-din matinan ma lam yaqal ma lam taqa al-ahwa fi as-sultan hum alladhina yadinuna an-nas fa idha waqa'a fihim faman yudinuhum imamu na hasanar basari rahimahullah shi kuma cewa yayi laye yazalu hadar dinu matinan addinin musulunci baya gushewa da ƙarfinsa malam ta al ta sultan sultan matukar ba ta shiga shugabanni ba matukar shugabanni ba su yi shawar bidi'a ba sun rike addini akan sunna to addinin musulunci zai ɗore da ƙarfinsa da ɗaukakarsa da kadarinsa da girmansa da haibarsa da kwarjininsa amma duk lokacin da aka kuskure aka yi rashin sa'a aka samu aka san haka al'amur ya ɓaci da haka ya ce humun ladina ya dinunan na domin su gabanni su ne waɗanda suke hukunta mutane duk wanda ya bar abin da a addini sai a hukunta shi to kaga kowa zai ji tsoro kowa zai shiga tetayin shi amma an yi zama su gabanin sun shawar bidia suka daki bidiya suka yi aiki da bidia suka karfafa bidiya shikenan suwa zai hukunta su wanda zai hukunta su Tama idan ya zama sun rike addinin shi kenan in kuma suka bar shi kaga ba wanda zai hukunta su fa'iza waka a fihim faman yudinuhum in suka fada a cikin bid'a to waje kare su waje hukunta su ka dubi zamanin imam ahmad sai da ke sarakuna uku jere dukkaninsu 'yan bid'a suka ɗauki aƙidar jihamiyya suka tallata ta suka karfafa ta wannan yasa bidiya a zamaninsu ta tsaya da gindinta ta tsaya da ƙawahunta ta karfafa yan bidiya suka karfafa zamani mai tsawo tun daga sarki ma'amun amma da Allah ya kau da su ya kawo sarki mai bin sunna sai kuma suna ta dawo ta tsaya da kawahunta amma da ana dab da a turbuɗe ta shi yasa kuma wani lokaci da aka wani sarki shi ma sarki ma'amu sarki adili ya ce ma mutane ku je ku yi layya allah ya kaɓi layyarku ni zan yi laye da ja'ad ibn durham dan ja'ad ibn durham ya ce ƙur'ani ba magana Allah ba ce kuma ya ce Allah bai riki annabi Musa maji daɗi ba ya canza addinin Allah gwamnatin wannan lokaci masarautar wannan lokaci ta ɗauki hukunci a kan shi aka yi masa yankan rago in kuma ku manta ba mun faɗi mun karanta a nan baya umar ibn abdulaziz ya tambayi wani malami shawara wacce shawara za ka bani game da yan bidi'a yan kadariya ya ce shawara zan baka in an kama su a kakkashe su ya ce wallahi wannan shine na. to duk lokacin da shugaba ya tsaya kan addini ya tsaya kan sunna to addinin musulunci zai dore da ƙarfinsa da kurjininsa da girmansa kowa zai mutunta shi ya ku misali kaddamar shari'a jihar zamfara a lokacin kuwa shiga ta yi shi har fulani masu kawo nono daga daji ta su sa hijabi aka samar da motoci na ɗaukar mata zalla tasisi a mata hoton ɗaukar ma hijabi wadanda ta mata ce zalla al'amuran suka kankama Ta shi ne malai ke nufi anan da cewa iza la ya zalo hada dinu matinan addini baya gushewa mai karfi malam taqa al-ahwa fi sultan matukar bidi'a ba ta shiga shugaba ba matukar shugaba ko shugabanni ba su yi shawar yin bidi'a ba hum su shugabanni alladhina yadinuna annas suke hukunta mutane fa iza waqa'a fihim faman yudinuhum in ya zama su shugabanni suke shawarar barna suke shawarar bid'a to su kuma zai hukunta su in sun yi bid'ar in sun yi aikin asha sun yi alfasha sun yi fasadi su wa zai hukunta su to wannan yasa yake wajibi a kan talakawa su yi fatar Allah ya gyara gabaninsu su yi fatar Allah ya datar da su su yi fatar Allah ya ba su shugabanni mashawarta managarta su yi fatar Allah ya datar da su ya musu gamdakatar su yi fatar Allah ya datar da su ga yin daidai da sun gyaru al'umma ta gyaru ƙasa ta gyaru in sun lalace al'umma ta lalace ƙasa kuma ta lalace فقال ابن مسعود إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda shi kuma cewa yayi idza waqa an-nasu fi shar idan mutane suka fada cikin sharri wato mutane suka taru suka lalace aka wayi gari mafi yawan mutane ba su kan daidai faƙul to kai ce kanka la'us wata lifi ni kam ban da abokin koyi a cikin sharri kada ka zo ka ce mana mala ai kowa ma yi a'a in mutane suka lalace to kai ga ma kanka ni kama zan yadda da lalaci ba yanzu misali kalli matasanmu a yau matasanmu a yau sun shagaltu da kallon kwallo sun shagaltu da yin browsing a jiƙe waya a ta jawo wannan a kalli wannan a yi magana da wancan a aika ma wannan a yi abubuwa dai ba su dace ba matasa a yau sun shagaltu da 'yan mata matasa a yau sun shagaltu da sa kananan kaya matasa a yau suna shawar rashin sa hula matasa a yau abin bakin ciki sun koma suna kama da 'yan mata a sa kaya matsatsu masu taushi masu kyalkyali masu walƙiya a gyara jiki irin yadda 'yan mata ke gyara jiki a dinga tafiya irin ta 'yan mata to kai mana suka ce a tunda duk matasa haka suke ni ma sai zama haka to gama kanka duk lokacin da matasa suka lalace yanzu misali askin nan da ake yanzu mutum ya mai da kai ne goruba a gurgura nan a gurgura nan a cina a cikin shi kiran duk matasa suna yi sai ka ce kai ma za ka yi mutane kuma ka duba a yau sun fi shawar a akan sunna mutane a yau sun fi shawar sun a akan sunna mutane a yau sun fi shawar saban Allah akan yi wa Allah da'a mutane a yau sun fi taro wurin saba ma Allah akan wurin yi wa Allah da'a yanzu ga kuna cikin masallaci ku kirga mun lamba ku kuna ne nan ku ba lamba kuna kuna ne to je nan gidan kwallon nan kirga mun lamba su can su ne a wani man ku da su so suka bi yawa to me suka yi ka kenan aikin sharri yana yawaita cikin mutane masu sabo sun fi yawa cikin mutane akan masu da'a masu biyayya ga Allah da manzan Allah masu shawar addini su ne 'yan kaɗan masu saba ma Allah da saba ma Allah da manzan Allah su ne masu yawa wa in tuti akthara man fil ard yudilluka an sabilillah in za ka yi biyayya ga mafi yawan mutane za su kwatar da kai daga hanyar Allah da ka sai a yi hattara 'yan uwa kada ka ce mani ai malam kowa ma na yi Allah ga tumar aikowa haka yake kalli 'yan matan mu a yau ma'ausa hijabi kammalalle cikakke akan sharuɗin shari'a da inda ba haka ba su suka fi yawa ƙarga mana masu a gele su yi kwalliya gashi buɗe ga baki ga kaza ga kaza an yi ajo ana tallar kai da suke da kamun kai da suturce kai da lullube jiki daidai da cewar Allah zalika ajana na fala yu'zai da wa'annan da wa'ancin wanda suka fi yawa to shi na ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa idza waka an-nasu fi sharri idan mutane suka auka cikin sharri faqul to kai ka ce la uswata li fi shar fi shar ni kam banda abokin koyi cikin shari ba ni koyi da matasan ingila ba ni koyi da matasan amerika ba ni koyi da matasan turai ni kam musulmi ne sun shagaltu da wasan kwallo ta kuma ka shagaltu da sallah a masallaci sun shagaltu da tsaraici shagaltu da kammala da tufafi na kammala na mutunci sun shagaltu da saba ma Allah kai kuma ka shagaltu da yawa Allah biyayya sun shagaltu da bid'a kai kuma ka shagaltu da sunna to duk lokacin da mutane suka fada cikin sharri sai ka ce ni kam bani da abokin koyi cikin wannan sharri li waqtin almar'u nafsahu da haka kowane irin mutum yayi kokari ya iya kan shi wato ya rike kan shi a kan addinin Allah a kan sunnar manzan Allah don baka yi hankali ba sannu sannu a hankali ka ji an rasa ka kwarai kwarai mu je 'yan siyasa sun saye ka ka kuma kana ihu kuna zagi A kan abin da bai amfanin ka duniya bai amfanin ka a lahira kuma ganka tare da 'yan kungiyoyi iri-iri ga sunan kungiyoyi wani manufarsu faɗa da addinin musulunci manufarsu ɓata matasa muna tare da kai akan sunna in ba ya hankali ba kasu mun ji tare da 'yan bidi'a to ka yi ƙoƙari ka tsara kanka don wallahi zukatanmu gaba ɗai suna tsakankanin 'yan yanzu Allah ne guda biyu kamar yadda manzon Allah ya ce yana jujjuya sai da yake so to kuma kowannen mu Allah ya sa a cikin zuciyarsa in dai Allah ya san da gaske ka wallahi ba zai bari ka lalace ba amma da Allah ya gano ba da gaske ka kai ba shikenan a kwana tashi a ga kaban layi Allah kiyashe mai kiyaye mu da kowane mutum ya tsara kanshi da kyau ala annahu in kafaran nasu kulluhum lam yakfur don haka ɗauki abubuwan wasa tsada wannan addini da kyau rike wannan sunna da kyau da za a ce yau duk mutane gaba da su haɗa kai akan yin kafirci sai ka ce a sauka lafiya a'a sai ka ce to ku da halakar ku ni kan wallahi ina nan kan gaskiya ta ba a sauka lafiya ai ba magana sauka lafiya ga wanda ya kafirci eh misali yanzu ka ce wallahi sunna dai sunna wallahi mu dai muna kanta in duk garin gusa za su haɗa kan bidi'a shi gari sun daɗe mu dai kan suna muna nan to yi wannan shiri yi wannan tanadi ga kanka na cewa kai in kowa zai wace in kowa zai bar sunna kai kana nan in duk mutane su haɗu su bar addinin musulunci kai dai kana nan yanzu ba ku gaida wannan ma akwai da wannan aki daga 'yan siyasa ta ga wani ɗan siyasa shi yana nan mu dai muna nan kowa ya yi wanka shi yana nan ta ɗan siyasa zai jajirce a kan fati wanda bai amfani shi duniya bai amfani shi a lahira fati nawa aka yi tun ga lokacin sardauna kirga mana guda nawa aka yi wasu gaba ɗaya ba ma baka tunan sunansu yanzu gida wasu a nan cikin kunan matasa na ce masa ga man sunayen fati da aka yi na lokacin shagari da wani fati da wani fati a akwai wani ya manta abin da ake mantawa da shi za a rike shi a bar wanda ba a mantawa da shi ne a jini musulunci tun dan siyasa zai rike ya yi siyasa ta aƙida ta manufa duk abin da zai faru ya yi talauci ya yi wahala wani ma a ɗaure shi ya yi kurkuku wa yana nan shi sai wani sai wani tun dai cikin siyasa ana samun wannan a cikin addinin musulunci a ka samun idan haka a sunnar manzan Allah ka samun haka ta yi tanadi yi shiri na riko da wannan addini sau da ƙafa, riko irin na wato kai tsayin daka akan addinin ta yadda in za a waye gari a ce kowa ya bashi kai kana nan kai shi kaga wannan alama ce ta cewa lalle da gaske haka alama ce ta cewa lalle ka yadda ka mi wuya wa yusallimu taslima to a samu irin wannan yaqini tabbas akan addini kada ya zama yanzu nan za a ɗan maka lakca ta awa ɗaya a canza maka ra'ayi baka jiki shiri ba kenan a ya kamata cikin akida ka ji shiri da kyau ya kamata a sunna ya zama kakaho da kyau ta yadda ba wai lakcar awa ɗai ko mako ɗai ko wata ɗai ko shekara ɗai ko shekaru ba halabakar tarihin sahaba annabi ba yadda ke azabtar da su a makka tun farko ma al'amarin aka gallaza musu aka walakanta su aka takura su aka azabtar da na azabtarwa aka kashe na kashewa amma suna nan kan addinin da ana dan wani kai ma haka kake ta kamar ka zama haka to shine ma'anar wannan magana ta Abdullah Mas'ud cewa li yuwattin al-mar'u nafsa mutun ya kawa kanshi ala annahu in kafara an-nasu kulluhum lam yakfur da za a ce mutane su kafirta gaba ɗai shi ba zai kafirta ba to da ka ta zama haka musulunci ka ya zama haka riƙonka da sunna ta zama haka aƙidar ka ta ahalin sunna ta zama haka in duk mutane su haɗu su bari kai kana nan daram faƙala umar bin al-khattab liswaid ibn ghafala لعلك أن تخلف بعدي فأعطي الأمير وإن كان عبدا مجدعا إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصاب النبي صلى الله عليه وسلم gaba ɗayan shi suka zama kamar da Allah ce udu kulufin silmi kaffa Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda wa ma adraka ma Umar inna al-mulham al-muhaddath radiyallahu an shine wanda yake magana Allah ya saukar da aya daidai da abin da ya faɗa saboda ƙarfin imaninsa da yaƙininsa Allah ya ƙara masa yadda Shi ne wanda na ya musulunta musulmi ba su taba ganin kaskanci ba kullum musulunci gaba dai gaba dai Allah ya kara masa yadda to shi ne ke wasiya ga ɗaya daga cikin talakawan shi yace wa Umar ibn al-Khattab li Suwaid ibn Ghafala Umar ibn al-Khattab ya ce ma Suwaid ibn Ghafala innaka la'allaka an tukhallafa ba'di yace bawon Allah ba mamaki ka yi tsawon rayuwa bayana saboda matashi ne a lokacin umar kuma ya manyanta kaku an fi sa ran wanda yake matashi ya yi doguwar rayuwa akan wanda ya manyanta to da ce ina tsammanin ka yi doguwar rayuwa bayana to idan ko Allah ya sa aka yi hakan ga wasiyar da nake so in bar maka in ka kiyaye ta Allah zai tsade maka duniyar ka. zai tsade maka lahirarka duniya ka za ta yi kyau lahira kuma za ta yi kyau sai ya fara damar zai gada duniya sai ya ce masa ta'afi al'amir yi wa shugaba da'a duk wanda Allah shugabantar da shi a kanka yadda da hukuncin Allah kada ka yi jayayya don shugabanci ko da ta hanyar juyin mulki ne ya samu to ba a jayayya da shi karka damun tsarin turawa yanzu kada kuma ne ya rudar da kai a ce idan ana demokuraɗiyya aka yi juyin mulki to a yaƙi wannan sabuwar gwamnatin har a dawo da mulkin demokuraɗiyya mu a tsarinmu na musulunci duk wanda ya kai ga mulki ta kowace hanya ce ya yi rinjaye ya kai ga yana ba da oda yana ba da umarni kenan ana bukatar kowa ya bi kada wanda ya jayayya don shi zai sa duniya ta zauna lafiya matukar akwai jagoranci akwai shugabanci a cikin al'umma ta al'amari zai daidai ko ba shugabanci al'amura za su dame za su lalace rayuwa za ta koma fauba. za a waye gari mai karfi kawai ya danna mara karfi amma shugabanci ko na zalunci ne ya fi alkhairi da a zauna babu shi shugabanci ko na zalunci ne ya fi alkhairi ya dore akan a zauna ba shugabanci ya shi ku misali ƙasar somaliya ku kalli da ƙasar take shekaru aru aru ku kalli ƙasar pakistan afghanistan a da har a yau ku kalli halin da ƙasar take ciki to duk lokacin da aka ce maka ba shugabanci musamman na bai ɗai a ƙasa to al'amari sai lalace to da aka ce to ina maka wasiya da yin ɗa'a da biyayya ga shugaba wa in kana abdan mujadda'an ko da bawa ne kuturu wanda gaɓoɓin jikin shi saboda kuturta duk sun yayyanke to kada ka rena shi yi masa ɗa'a yi masa biyayya akan mulkin da Allah ya bashi kuma ka sani wa in zalamaka fasbir ko da ya zalunce ka yi hakuri balle kai yanzu da ka ji maka ce buhariya wallahi ma na zabban haushi da ka rasa kuɗi a aljihu ko an dade bayan albashi ba Ta ka ce buhariya ni buhari maka kai wallahi malam ba wannan magana ta umar ba hadisi ne ingantacce a cikin sahih muslim manzan Allah ce ko da shugaba zai zane ka ya kwace kuɗinka ya masa da'a ya masa biyayya kai wace ba bugunka wa ya kwace ma kuɗi to ga umar yana wasiya irin ta manzon Allah ya ce ko ya zalunce ka yi haƙuri wa in hara maka fasbir in ma ya hana maka yi haƙuri albashin naka ma aka hana maka yi aiki an hana maka yi haƙuri ya ta fata alkhairi ya ta addu'a wannan shi ne ƙa'ida ce ga duniya ta zauna lafiya al'umma ta zauna lafiya ƙasa ta zauna lafiya amma da an koma tsakanin talakawa da shugabanni ana tofin alatsi ne Allah ya isa Allah saka a dawo Allah saka a yi kaza Allah sa kaza Allah sa Allah masu kaza al'amari ya ɓace ta za kuke ta ganin najeriya ta ki kiliya kuma rashin kiliyan mu ne illat mu talakawan mu ne illat kuma sai shiwa gabanin mu musulmi masu kwatantawa mu a yau su muke renawa ka ɗauko tun da zamanin saddauna har ka dire da yau duk lokacin da Allah kawo shugaba mai gyara shi kenan mu dai abin da muke so mu samu a yi da mu in ba mu samu ba a yi da mu to ta kihe ta lalace ta wace ta kuma wannan ba adalci ba ne ga kanka ba adalci bane ga kasarka to kaga nan ya ce wa in haramaka fasbir in ma ya haramta maka samun abin da kake so ka samu Muƙami ne kuɗinka ne na albashi fasbir ya hakuri wa in aradaka ala amrin yanqudu dinaka faqul dami duna dini kama ka sani wannan bangaren duniya ne ita duniyar nan ba komai bace don an yi ta ba mu shekara hamsin sittin da suka wuce ba mu ni ban duniya shekara sittin da suka wuce ban duniya abdurrahman shekara arba'in da suka wuce bai duniya malam labaran shekara sittin bai duniya malam wane duk ga kunan an yi lokacin duk ba mu duniyan nan yanzu kuma ga mu kuma wallahi sai an ci gaba da duniyar sai an ci gaba da mulkin kuma bayan ba mu to na mi haɗama game da duniya duk abin da a haka na mai ma game da shi to don haka duk ƙwaro ka da za a yi game da duniyan nan to na cewa an yi ta babu ka yanzu kuma gata ana cinta da kai kuma sai ta ci gaba da ɗorewa za a ci gaba da cin duniyan za a ci gaba da mulkin duniya kuma wallahi babu ba mu ka kuma wannan kana tunanin za a ta duniya har a da kai har ta kare da kai haka ba zai yi ba lalle ne sai an ci gaba da yin duniyan nan sai an ci gaba da mulki sai an ci gaba da samun kuɗi sai an ci gaba da uh, bushasha sai an ci gaba da jin daɗi sai an ci gaba da komi kuma kai baka cikin duniyar yadda aka yi babu ka yanzu ana yi da kai za a yi lokacin kuma za a yi ba da kai ba a shiga irin wannan bai kamata ta shiga mu ba har mu dinga faɗa mu dinga haɗama mu dinga damuwa game da ita ta sha'anin addini shi al'amari ne mai ɗorewa Da haka yadda da ƙwaruwa game da duniya ba matsala ba ne a ƙware ka a yaudare ka a ci haƙƙinka a munana maka a takura maka yadda da wannan ba komi ba ne don duniya ce mai ƙarewa amma shi addini kam duk lokacin da aka nemi a raba kai da shi ce a ati wannan kuma nan haɗai eh addini kam nan haɗai domin shi addini rayuwa ce mai ɗorewa walal akhiratu khairun laka min al'ula wal akhiratu khairun wa abqa to lahira kan ba a wasa da ita addini ba a wasa da shi daga jabin shugabanci zai maka ka yadda ka amince in ma ta kai ga a ce kai ka bar jihar nan tashi ka bar jihar nan Allah taimake ka an gama haɗa kayan ka bar jihar sai me me zai faru yi handin oba mukamin ne yi handin oba ba wannan mun kore ka ta Allah taimake ka an gama sai ka bayar me zai faru shi kenan kabar duniya kenan kabar ci kenan kabar samun kuɗi kenan to duniya yadda da ƙwaruwa a cikinta ba matsala ba ne amma addini karka yadda da ƙwaruwa a cikin shi don haka ya ce mashi a nan wa in aradaka idan shugaba ya nufe ka ala amrin 'yan yanqudu a akan wani abu wanda zai warware maka addini shugaba ya nemi lallai addinin nan ka bashi ko sunan nan ka batta yana neman ya warware maka addini to nan kam gaya mashi ce mashi da babban murya faƙul dami duna dini Shi Allah taimake ka wallahi gara a cire wannan wannan a cire shi gaba ɗaya kamar ake cire hulan nan daga nan a cire shi kamar ake cire hulan nan ya yi man sauki akan ambar bar addini na Allah taimake ka da in bar sunna wallahi gara kun cire wannan da in bar sunna gara kun bindige ni kun halbe ni ya fi sauki da ka zan iya sadaukar da jini na in sadaukar da kaina in sadaukar da dukiyata in sadauka da rayuwata amma addinin mutu akan shi amma dai maganar duniya a ci lafiya Allah taimake ku Allah sa a gama lafiya Allah cika nufi Allah ji rayuwa shi kenan yadda da a ka kan duniya amma addini ko kusa Allah ka samu zama haka Allah ka samu zama haka Allah ka samu zama haka Нет.